masu sauraro assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen hausa na murya amurka anan birnin washington dc akan mitoci 25 31 da kuma 41 ana iya kuma kama mu a birnin yamai a jamhuriyar Nijar ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma tashoshin zangon FM a Nijar inda suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma kusa wato kuma sun kasar Ghana za ku iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo ta VOA hausa da ma hausa Hausa.com masu gabatarwa. Aisha Mu'azu. Tare da ni Sarfil Hashin Gumel. Duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari. Za mu duba batun dakatar da masu sana'ar keke na yin aiki a wasu yankunan birnin Abuja. na fahimci tsakanin Allah gwamnati so take ta kore su na abin da sada gwamnati take so ta kore su ai amma ce an tanaji wasu motoci domin su aje nasu su zo su yi amfani da su kaga ai kora da halici ai tun da keken nan suka iya keke suka saba da shi a ɗauko dokokin nan a karanta musu Aisha yau shirin yau da gobe zai tare ne a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja inda masu ruwa da tsaki kan wannan harka ta sufurin keke na pep ko a daidaita sahu suka haɗu a ofishin murya Amurka da ke Abuja domin tattauna wannan matsala. Kwarai kuwa Sarfilu haka kuma mun yi muku masu sauraron mu tambaya akan shafinmu na sada zumunta na Facebook. inda kuma muka samu amsoshi daga mutane da dama kuma za mu karanto kaɗan daga cikin waɗannan tambayoyi da kuka amsa mana sai ku biyo mu don jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe. Shirin matasa to da farko za mu fara ne da karanto amsoshin da kuka rubuto mana ta tambayar da muka yi muku a shafinmu na Facebook inda muka tambaye ku waɗanne kalubale kuke ganin dakatar da masu sana'ar keke napep a wasu yankunan birnin Abuja zai haifar ga kuma yadda kuka amsa mana. amsa wata farko ta fito ne daga abubakar kawo girgir inda ya ce wato dakatar da waɗannan masu sana'ar ta keke napep ba karamar matsala za ta haifar ba a ƙasar nan domin kuwa hana mutane sana'ar su ba tare da an ba su wani aikin yi ba ka iya ƙara karuwar aikata munanan laifuka don haka ba ma tare da wannan mataki. Wow, ya yi magana mai amfani kwarai kwa. <laughs> To sai kuma Aisha husaini Dangwa ta karaso ita kuma ta daga jihar Yobe. Ta ce hakika kalubalen da za a fuskanta akan dakatar da amfani keke na rigakafi ya kai ta fuska goma so da fatan mahukunta su shawo kan wannan matsalar tun ma bai nisa ba to fuskar kuma ce bata faɗi komai ba bata komai ba amin amma mm. <laughs> sai kuma ansar rikayya baba ya gambo ta ce salam yau da gobe hakika wannan mataki ka iya kawo karuwar masu zaman kashe wando kenan akwai barazana ga zaman lafiyar ƙasa ta mm, fa lalle fa sai kuma salisu mai shinkafa song ya ce yau da gobe ikon allah hakika hana keke na abuja zai haifar da kalubale da dama ganin cewa yawanci matasa ne ke amfani da keke na wajen rufa ma kansa asiri ta yau dai mutane yobe suna ta ansa suna ta mm, ansa domin wannan ma daga yobe ne ya ce gambo babu wuro daga jihar yobe ya ce salam yau da gobe kai kai wai shugabannin najeriya ya suke son talakan najeriya yi to wai da wanne talakan najeriya zai ji hmm. eh, me rubuta a nan ne da rashin zaman lafiya hmm. kuma zai ji ko kuma aikin yi da rashin aikin yi Allah dai ka kawo wa talakan Najeriya mafita tashi lafiya to amin amin ya rabi sai kuma shugaba babaye gamba da magaran shi kuma da magaran nema ya ce ba hakika wannan mataki ka iya kawo karuwar masu zaman kashe wando kenan akwai barazana ga zaman lafiyar kasa hmm. tabbas dai mutane sun yi tarayya dai akan abu daya wannan matsala ce ga zaman lafiyar ƙasa da kuma rashin aikin yi. To ai daga rashin aikin wani abu zai haifar. Sosai kuwa. Mm, abin da suke magana. To Nasiru Shehu Yunusari kuma daga jihar Yobe ya ce da Abdul muɗallib mande magarya hakika hana amfani da keke napep a birnin tarayya zai haifar da matsaloli masu yawa kamar yawaitar matasa marasa aikin yi hakan kuma babban barazana ce ga tattalin arzikin ƙasa allah ya kyauta to amin to ƙarshen saƙonnin kenan mun gode kuma lokaci ne da zamu miƙa linzamin shiri ga wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Hassan Maina Kaina da ke ofishin muryar Amurka da ke Abuja. Masu sauraro Assalamu alaikum mu da sake saduwa cikin wani sabon shirin na yau da gobe wanda a yau ina tare da manyan baki a cikin zoron namu. Da farko akwai Abubakar Sani mai magana da yawon ministan babban birnin tarayyar najeriya abuja sai kuma babban jami'in tuntuɓa akan harkokin sufuri na babban birnin wato honorable sajo ahmed sannan akwai jagoran talakawa malam imrana wadanas sai kuma shugaban yan adidita sahu wato da ake kira keke fiɓa a nan abuja musa ibrahim ancau malamai barkan ku da zuwa cikin wannan zaure namu Abubakar Sani a matsayinka na kakakin ministan babban birnin tarayya Abuja in zan fara daga kanka. ana ta yama didin cewar an haramta keke na a cikin birnin abuja ana cewa a'a ana son a kore su ne ana son a raba talakawa da hanyar samun abincin su ne a cikin wannan babban birni shin a matsayin ku na hukuma menene gaskiyar batun ne a farko dai zan ce ah, ba gaskiya ba ne ba koransu aka yi ba kuma mai girma minista ya bayyana a lokacin da ya kaddamar da wannan tsari ranar juma'a da ta shige inda ya bayyana cewa shi fa bai ce ya haramta amfani da abun hawa na keke a nan abuja ba amma harkokinsu an takaita shi ne a wasu wurare ina ne waɗannan wurare su ne garuruwan da ake ce ma satellite towns da kuma estates na abuja um, in zan zo wurinka malam musa ibrahim ancau ka ji kalaman da shi kakakin ministan abuja ya yi me za ka ce a kai? To alhamdulillah kamar yadda shi Alhaji Sani ya faɗa gwamnati tana da tsare-tsarenta. Shi wannan sana'a na keke na fiyar na daidai da sahu alalakika matasa ne ke yi. wanda akalla wannan policy da gwamnati ta kawo zai shafi mutane matasa sama da dubu ashirin wanda shi ya samu muke kira ga gwamnati cewa ba wanda yake daga ko yake ja da wani policy na gwamnati to amma ita ma gwamnati in za ta yi policy bai kamata ta yi policy da za a ko ce karya jama'a ba ko wahalar da jama'a ba in ka lura dan kwanakin nan da aka kawo nan policy daga masu tuka wannan keke na pep da fasinja a cikin gari jama'a suna cikin wani hali an shiga cikin wani hali gaya cewa matasa sun shiga wani hali sama da mutane dubu ashirin yanzu a ce matasa rana ɗaya tsaka ba tare da wani tsari ba. Eh, Malam Musa Ibrahim a ce ban kare ka ba. Um, ba ka jin cewar gyara kayanka ba zai taɓa zama sauki marba ba tunda an ce ba an hana ku bane gaba ɗaya menene bi isa ba za ku je inda aka ce ku yi din a can ku je ku a can din ba to kamar yadda ka faɗa mu ma muna son kayan namu kuma muna gyarawa wajen da aka ce muje ina ne aka ce muje. ai ita gwamnati yana da kyau in za ta yi policy a matsayin mu na 'yan ƙasa 'yan najeriya zama ya kamata a yi kamar yadda muka taɓa yi a gwamnatin baya Wane da keke na pep din nan muna shigowa cikin gari area 11 musa central area da muka zauna round table muka yadda cewa wasu 'yan tsakani ne yanzu bai da muke aikin nan dan wani takaitaccen lokaci wajeje ne a cikin garin nan kuma wajen da kamar yadda ya faɗa a satellite town din muke ba mu fita daga ciki ba tunda wajen da ya zaki kokarin a cire mu garki village ne garki village din nan ba wani waje ne babba ba zuwa area 10 area 2 area 3 area 1 in ka kalli wannan wajen ma area 10 area 2 ne makon shi da estate din da ake magana waje ne wanda aikin mu ana bukatar shi a wannan wajen amma mu abin da muke kira ga gwamnati ko da za a bar wannan waje yana da kyau a duba halin da matasa suke ciki a duba halin da rashin aikin yi yake a ƙasa bari mu je wurin jagoran talakawa imrana wadanas a malam imrana ku a matsayin ku talakawa ya kuke kallon wani alamar ne a gaba daya to tsakani da Allah duk in kalli kowane bangare <clears throat> an yi abin da bisa ga tsari ko kuma rashin tsari tsari ita gwamnati na da nata tsarin su kuma masu keke suna da irin nasu kuma tsarin amma in na fara daukar laifin gwamnati gwamnati ita ya kamata a ce tun da suka zo ta yadda ta amince har ta shata musu wasu wurare to a tara su a ce ga yadda tsari yake za ku yi kaza za ku yi kaza za ku yi kaza za ku yi kaza kada ku wuce wuri kaza kada ku wuce wuri kaza kada ku wuce wuri kaza musar da su shugabannin su da wasu daga cikin ma'aikatan su da su jami'an gwamnati da su kuma waɗanda suke da dokoki a hannun su idan aka yi haka babu inda za a wayi gari a ce yau an kama dan keke kuma an takura mashi No. Um, honorable Sajo Ahmed idan muka duba batun da shi jagoran talakawa cewar ga kuskuren gwamnati me za ka ce akan wannan? To alal hakika ya kamata kuma dai a koyaushe ake magana mu gaya wa kanmu gaskiya don gaskiya ita guda ɗaya ce. Abin da ke faruwa ni ina da masaniya cewa kafin ma gwamnati ta ɗauki wayannan matakan akwai wani bincike da aka yi abin da ake kira research. An nemi ra'ayin al'umma. daga wurin al'umma ne aka samu tsarin cewa ga yadda ya kamata a gudanar da wannan abin suka dan ba da dan koke-kokensu aka kira jami'ai waɗanda suke da ruwa da tsaki a wannan harka aka yi zama da su wato babban matsalar mu da harka ta keke pep a abuja shine kungiyoyi da suke da su waɗanda suke magana da yawon ko masu sayarwa ko masu saya ko masu tukawa kungiyoyin allah ya yawa da su to nan ne muke da 'yan matsala amma duk an yi tuntuɓan juna mu da abin da ake so a gwamnatance shine ba sai an tilasta musu ba a samu voluntary compliance wato su amince su koma wuraren da aka tanadar musu kuma har yanzu da nake maka magana ɗin nan ba mu ida tuntuɓan juna da su ba jiya ma mun yi tuntuɓar juna da su shekaran jiya ma mun yi tuntuɓar juna da su kuma yanzu haka za mu ci gaba da tuntuɓan juna da wasu sauran masu ruwa da tsaki akwai hanyoyi da muka tanadar a gwamnatance kuma muna, shawarware shawarwari tare da su kuma sun sani suna nan kuma za su shaida cewa akwai hanyoyi da za mu ɗauka mu ƙara musu ƙarfi wajen tabbatar da cewa sun yi sana'an nan da tasu da ma wadda ba tasu ba wadda za su iya yi don su kyautata ah, rayuwarsu. ba niyan gwamnati ne ta kuntata kowa ba kuma niyan gwamnati ne ta tabbata sa wani cikin wani wahala ko wani kunci ba. Musa Ibrahim Ancau bari ka mai wa shi sa Jan martani duba da cewar kamar da ya bayanin cewar wato in muka duba kungiyoyin naku suna nan barkatai wato wannan kamar wani zai ce ko kuna zama yan eh, eh, murna ne kowa da ya sa gaba ba ku da wato lema daya da kuke magana a ƙarƙashin ta. Allah ah, ba haka bane kamar yadda ya sani muna mukan zo mukan tunkare su da matsalolinmu kamar yadda muka shiga cikin wannan yanayi na kunci mun riga mun haɗu gaba ɗaya da ƙungiyoyi ba ma ƙungiyoyi ba har wakilan masu investors masu kekunan da suke saya da wakilan dilolin keken nan mun riga mun haɗu mun haɗa ƙungiya ɗaya ta wata da ake cewa ƙungiya ce ta ƙungiyoyin keke napep da su owners da riders da dealers ma a ciki a wannan babban birnin tarayya abuja wani hukuma ta san wannan sama da shekara uku muna da wannan kungiya kuma da ita muke tafiya da yawu daya duk taro da aka yi mukan tafi gaba ɗaya ne a kungiya ɗaya so da haka mu ba mu da rabe-raben kai a abuja wannan matsala shi yasa ma ka ga lokacin da matsalar ta zo gwamnati muka lura akwai matsala rana ɗaya muka ce ma 'yan keke napep su tsaya a abuja saboda mu fahimci dokokin kuma muka tsaye da su gaba ɗaya a rana ɗaya wanda su gwamnatin sun sani abubakar sani in na zo gare ka a babban birnin tarayya abuja dai galibi an sani cewar mahukuntan birnin kafin su ɗauki wani mataki sukan fidda wani matakin da zai rage radadin abin da za a fuskanta sakamakon ɗaukan wani mataki misali kafin ku kudura aniyar ɗabbaka wannan dokar da damancin tana nan akwai wasu matakai da kuka ɗauka domin a dan rage raɗaɗi dangane da irin ɗan wahala da wannan abin zai jawo a ba shakka akwai matakai da dama wanda hukumar binin tarayya abuja ta ɗauka don a sauwaƙa ma masu wannan sana'a ta keke da kuma wasu karan kansu masu hada-hada cikin waɗannan cikin wannan birni farko abin da hukuma ta yi shine ta tanadar da manya-manyan bus wanda suke kai komo akan waɗannan hanyoyi inda wannan doka ta shafa inda yanzu akan ka shiga garin abuja ka bi waɗannan hanyoyi za ka ga inda bus bus ɗin da fasinjoji ke shiga suna shiga da harkokinsu na yau da kullum a banda haka kuma su karan kansu kungiyoyin na yan keke na fef karkashin su malam musa din sun tabbatar da cewa ma shi mai girma minista abuja ya kudura aniyan cewa yana so ya ja wasu cikin tsarin da gwamnati take da shi na tabbatar da cewa kamar yadda yake faɗi kada haddasa aikin ba burin gwamnati ne cewa ta haddasa aikin saboda wannan mataki ba so a wat area din da suke harkokin su misali kamar yadda ya faɗi da garki area one garki village apple da ay da sauransu an tanadar da ƙananan motoci na taxi taxi wanda gwamnati ta yanzu haka suna ajiye da kawai ake jira su su zo su karbi waɗannan motoci don su ci gaba da harkokinsu a waɗannan wurare amma abin mamaki su bayan taron ma da muka yi da su suka nuna ma su ba su ma da ba su bukatan waɗannan motoci su kawai su abin da suke so a debur su kawai su ci gaba da harkokinsu a waɗannan wurare to kamar yadda dan wana malam sajo ya faɗi bincike fa ya nuna kuma su ma mun gaya musu duk a irin tarurrukan da muke da su farko dai wannan tsari ne na gwamnati kuma gwamnati tana da hakkin ta tabbatar da lafiya da kuma zamantakewar al'ummanta idan aka ce ana samun koke-koke daga jami'an tsaro akan harkokin lafiyar mutane ko fashi da sauransu da ake don abubuwan hawa wajibi ne gwamnati ta tsaya don ta kare hakkokin jama'a saboda haka ba zai yiwu a ce gwamnatin da ke da hakkin mutum miliyan shida a wannan birni saboda wasu 'yan tsiraru a ce ta ta ta yi ko biris ko kuma ta nuna halin ko kula akan abin da ya shafi mutum miliyan shida ba ana kula da su ana so a tabbatar da cewa waɗannan matasa da yake faɗi ba su rasa aikin yi ba saboda haka dama tana nan suna yi su shigo su zo su yi sana'an da hukuma ta amince da su yi a waɗannan wurare ba tare da sun tafi yini ɗaya ba tare da sun ka ibi nawa ka sha hura daga famfo a to wannan alkawari ne da ake mana matasa to amma dai ba mu taba ganin ya faru ba shi za mu ce ba ma yi to Allah ya kyauta Allah kuma ya sa a samu wanda zai mana na madara to amin ya rabi to a dai ba mu na ruwan ma da yanzu tukunna ba <laughs> a ji ga ko ina sannan hankali wata rana za a je can in kwarai da gaske za a je can to kin ji dai tattaunawar da muka yi game da wato daga Abuja da suke yi game da wannan hana keke na fabzar zirga-zirga a wasu yankuna a Abuja. Sosai to abin da na fuskanta shine abin da na fahimta da wannan tattaunawar shine an samar da motoci da za su maye gurbin babura domin idan ka yi la'akari da yanayin tsarin Abuja. An yi shi gari ne na manya. Mm. To, bari dai mu koma kan to masu raro yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na Amurka a nan birnin Washington DC za mu koma birnin Abuja domin ci gaban tattaunawa ta masu ruwa da tsaki. jagoran talakawa imran wadanas ya kake fahimta duk waɗannan bayanan da ake halin yanzu ah, na fahimci tsakanin allah gwamnati so take ta kore su na abin da da gwamnati ke so ta kore su ai amma ce an tanaji wasu motoci domin su ajana su su zo su yi amfani da su ka ai kura da halitti ai tun da keken nan suka iya keke suka saba da shi a ɗauko dokokin nan a karanta musu ga inda to amma kai jagoran talakawa ita fa rayuwar nan kullum tana tafiya da cigaba ne so kake a na wuri dikan nan a dankare ba cigaba yawanci ba su yan siyasan suke sai musu kekunan suna ba su ba ai yan siyasan suke eh amma kuma ai gashi yan siyasan sun ce su kawo gyara kuma su ma suna so su kawo gyara sai a tattara su a yi musu karatun tanus sanda duk aka kira ka aka ce maka kai in kana amfani da wannan ga hadari kaza ga hadari kaza ga hadari kaza yanzu wanda ke amfani da keke ai da an zo an yi kalo da shi kai tsaye shi za a samu wanda ko ke cikin mota da sauki da haka an wayi gari cewa waɗanda suka iya mota daga cikin ku su kawo drabin lasin ɗinsu a ɗauki mota a basu waɗanda kuma ba su iya mota ba su je su yi su koyi mota za a ba su mota waɗanda kuma ba haka ba su koma daga wuri kaza inda babu cunkoso babu haɗurra da yawa su koma su aikin su to gwamnati babu in ta ɗauke wasu matakai rana ɗaya kawai aka zo aka ce ai tsaya wuri kaza ko kuma su tsaya kuma ni na yi mamaki na kokarin su rana ɗaya da har suka iya tattara mutanen su wuri guda suka rike su jagoran talakawa imran dana suka ce gwamnati so take ta kore su rubul sajo ahmad gaskiya ne so kuke ku kori yan burkina ah. faso a birnin abuja ah, amma amma akwai tambaya guda ɗaya da nake so al'umma su fahimta lokacin da ake so a kau da yan babur mashin ai wa'yansu yan mashin ɗin yau su suka zama yan keke napep kaga alama da ya nuna akwai ci gaba a lamarin yau idan muka ce dan keke na pep wasu su kuma su haura su koma taxi ai adalci an kai musu so ake rayuwa kullum mutum ya nemi ci gaba in ka tashi kana tsaye a wuri guda baka ci gaba ba ai kai ma baka more rayuwa ba kuma baka ka cuci kanka mu muna faɗa cewa ba a yi wannan abin tashi kwatsam guda eh, ɗaya ba ai kiran da suka yi a zauna a gida ba wai sun yi shi ne wai saboda su nuna biyayya ga gwamnati ba ai nema suke su nuna wa duniya cewa gwamnati ta hana a wannan lokacin ma gwamnati bata ma ana ma kan tattaunawa ne ba a ma fara aiwatar da wannan a harkar da ake ake zancen da muke yanzu na ba ba a ma fara aiwatar da ita ba kuma har yanzu da nake maka magana ana cikin tattaunawar ne su dai sun yi sauri ne sun yi riga malam masallaci suka ce su dakatar da mashina saboda talakawa su ji zafin takawa su goya mara musu baya a nuna kamar gwamnati ita ba ta tausayin talakawa ba haka al'amarin yake ba ba kuma haka aka yi niyan yi ba yadda ake da niyan yi shine a tattauna da su a gwada musu a gindaya musu sharuɗa su kuma su fara bin wa'annan sharuɗa a gama wannan harka babu wanda ya tilasta wa wani um, musa ibrahim jifa haka mai da shi honorable amir sajo ke cewar kun yi riga malam masallaci menene yasa kuka yi riga malam masallaci alal hakika kamar yadda suke magana yau din nan kai ne kake da matasa a kasan ka sama da dubu ashirin sai aka zo aka maka tayin mota guda arba'in ka gaya min matasa dubu ashirin an maka tayin mota guda arba'in wa za wa ba wa za ka hana to ai ku cewa kuka yi kowane matashi da ke tuka kowane keke mutum uku ke tuka shi to kuma wannan motoci arba'in din aico aka yi farko kenan idan kuka amince hanyoyi suna nan da gwamnati ta tanadar don a tabbatar da cewa kun ci gaba da karin samun kari da sani kowa ya sani a yau din nan tun da aka fara wannan doka mutanenmu matasa kamar yadda kuke cewa ba a hana ba an hana tunda a yau in ka shiga babban birnin tarayya abuja za ka ga joint tax force suna nan da makamakan makamai duk ina gan ka ma za a ce koma ka aji a yau din nan ana nan mutane suna cikin halin ko kula ko ce kaka ne kai motoci motoci yau din nan ya faru ka shiga cikin babban birnin tarayya Abuja ka ga yana yan keke mu suke cikin wahala ka ga yana yara yan makaranta wallahi wallahi a satin nan da ya wuce in ka ga yana yara yan makaranta kanana suka taso daga zon'i suka taso daga area tan suke wucewa suke tafiya kafa abin abin tausayi me yasa ba ku ga yana jama'a suke tafiya ka ga yana jama'a suke tafiya dauke su mana taxi eh, akwai taxi malam Musa Ibrahim can tun da gwamnatin ta ce an kawo muku motoci motoci menene sa ba kusan ɗaukar waɗannan yana cikin motoci motocin nan na gaya maka mutane muna da matasa sama da dubu ashirin eh, amma yau an baka mota an ce ba motar na fa ba a kawo shi ba an riga an implement dokar ana cewa mutumin da zai hau saman ya takale da ai ya rage hanya a ah, wannan ai kashe kai ne a tafiya ka san kashe kai to wannan shi ne ake kira kashe kai yau din nan kana mu shugabanni ne shugabannin al'umma ne akwai matasa sama da dubu ashirin a kasar mu yau din nan sai aka zo ana maka alkawari abin alkawarin ma fara ake magana mutum dubu ashirin mutum miliyan shida kuma ake magana kiwon lafiya su alhaji sani da kowa ya sani haka ke kena fai a babban birnin tarayya Abuja ba mu da wani ba mu da wani mummunan record hasali ma saboda irin wa'annan matsalolin mun yi taro na bita na direbobi wanda ita gwamnatin babban birnin tarayya tarayya Abuja saboda tana da wannan aƙidan na wannan cire mu a cikin garin nan shi yasa wancan watan da ya wuce mun yi wa'annan tarurruka BOA Voice of America suna wajen muka yi tarurruka muna da proposal kafin kan zuwan wannan minista na biyu nan FAMSEC ya approve mun yi meeting da daraktoci akan wa'annan akwai security firm da muka yi haya wanda zai sa duk dan keke application a waya yau din in wani abu ya faru da dan keke ko wani laifi ko wani abu za a iya waiwayawa baya awa takwas baya a ga waye yi wannan laifin gwamnatin babban birnin tarayyar abuja saboda tana da wannan niyyar sun ki su mara mana baya sun ki zuwa wajen tarurruka sun ki su ba mu goyon baya mu kaddamar da wainan eh, wayar da kan direbobinmu da muka yi mun yi police sun zo eh, road safety sun zo yan e sun zo amma bio sun ki zuwa da fcda har ana gobe za mu yi taron acting transport secretary mana tare da ita ta mana alkawarin za ta zo wannan bita za ta sa bio su zo mu haɗa kai mu gyara sana'a mu tsaftace sana'a. ina zuwa malam musa ibrahim bari zo wurin jagoran talakawa imran odanas um, imran wadanas idan misali aka ce an yi doka ka gane kuma aka ce yanzu ana so abu dokan me laifi a ciki babu laifi ai babu abin da ya fi zaman lahiya da daɗi sai doka amma ita ya kamata dokar kanta a tsabtace ta kamar yadda ake magana ni ran da na fara ganin yan task force dauka nake yakin badar za'a domin ba su da adadi in ka fara kirga su sai ka gaji amma ni abin na dauka na doka ai akwai rubutu duk abin da aka tsara a rubuta a ba mutanen nan yau kamar nan da muke magana sai a ce ga kwafi takarda da muka rubuta muku rana kaza lokaci kaza ga kwafin takarda rana kaza lokaci kaza amma in ka samu lauya zai ce maka jahilci ba uzuri bane wurin kare doka ah, a ai yanzu in muka dawo kan maganar rashin hankali da yaran suke yi nan ma ai suna da laifi ai abin da ma ya dauko wannan abin tun asali ai sa'in sa aka tsamu tsakanin wasu mutane waɗanda suke jami'an gwamnati da su waɗannan yara ai shi kawo abin da aka zo aka ce dole he sun daina zuwa wuri kaza a lokaci kaza ai da an san akwai doka duk wanda ya zo abuja san akwai doka ya san akwai tsari to tun san da aka fara ba su kekunan nan aka yarda su zo su yi wannan abin da an ci gaba da bin dokokin ai gwamnati ta fara kawowa ai keke na da ake ne ai wannan program ne na na na, na poverty alleviation ai ta haka ya dauko ta yadda aka kekuna gwamnati ta fara shigo da kekuna da ta dauka ta ba su ta yadda za su yi ya kamata a ce an sa musu dokoki an sa musu tsare-tsare kuma suna da shugabanci tunda da ba su da shugabanci ran da aka ce kada su fito ai da sun fito amma gabaki da aka kama rana aka rike Wani honorable sajo ahmed Na na. ku menene babbar matsalan ku da yan keke na gabdin nan abuja eh to matsalan mu guda biyu ne na farko yan keke na din nan musamman shugabanninsu su daina faɗin cewa ba babu laifin yaransu gaba ɗaya kuma ba su yin wani laifi alal hakika idan mutum yana son ya yi gaskiya wa kansa ya wa kansa adalci idan akwai inda mutanen su ke yin kuskure su yadda akwai kuskure kurakuran nan da yan mutanen su matuƙa ke kekunan nan ke yi shi yasa al'umma suka matsa gwamnati cewa a samu dokoki a gyara tsari yadda suke tafiya abu na biyu da ke mu da su su fahimci cewa duk da yadda mutum yake nuna isa bai fi karfin hukuma ba taron da suke cewa sun yi da boa da sauransu idan hukuma ta ce bata yadda ba ai ba za su yi shi ba don haka idan mutum ya ce maka ya yi taro a ƙarƙashin inuwan hukuma hukuma ba ta hana shi ba ba kuma hujja ne ya ce hukuma ba ta goyi bayan wannan taron ba in hukuma ba ta yadda da wannan taron ba wallahi ba zai yi wannan taron ba don haka mu abinda da ake nufi shine a tsarin tafiyar da sufuri a abuja muna son a samu tsari wadda kowa wanda yake da niyan sa dukiyarsa a cikin harkar sufuri zai ci moriya akwai wasu wurare an keɓe su na manyan motoci da taxi masu fenti akwai wasu wurare an keɓe su na keke napep akwai wasu wurare an keɓe su na mashina wato okada kowa ya bi tsarin inda aka keɓe inda aka gindaya masa saboda a samu harkar sufuri wadda take da tsari a abuja musa ibrahim ancau ku takamaimai menene matsalar ku da wannan dokar duk kamar yadda shugaban talakawa ya faɗa za a ga an fito da ma kama kan bindiga kamar za a je yakin badar da yake mu matasa ne a cikin wannan sana'a ba mu yadda mun sake su ko a je a samu wani eh, cece kuce ba ko wani confrontation shi yasa sai muka maintaining yaran mu muka ce mu zauna lafiya mu za mu bi hanyoyi na diplomasiya masu sauraro duka duka ana muka zo karshen wannan shiri na yau da gobe wanda a cikinsa muka tattauna da masu ruwa da tsaki kan al'amuran da suka shafi babban birnin tarayyar abuja wanda ya kara magana yanzu yanzu shine abubakar sani kakakin ministan babban birnin sai kuma honorable ahmed sajo wanda shine babban jami'in tuntuɓa kan harkokin sufuri na birnin abuja sai kuma jagoran talakawa imrana wadanas da kuma shugaban kungiyar 'yan keke napep da ke birnin abuja musa ibrahim ancau a madadin wanda ya haɗa mana sauti wato benjamin ogak gowon sunana hassan maina kaina ke salama da ku daga nan ofishin sashen hausa na muryar amurka da ke abuja babban birnin tarayyar najeriya To madalla a gaida Malam Hassan daga Abuja. To masu rawar an maka karshen shirin namu na yau baki daya. So yanzu a madadin wadda taimaka shi ne zo gare ku Aisha. To da kuma Daniel Brown wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu malama Zainab Abdulrahman ni Sarfil Hashin Gumal ke cewa muka kasance lafiya. Arewa da